Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Tasalonikawa Tasalonikawa ta fari Sura ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Yesu a Tasalonika, wadda take ta Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu, alheri da salama su kasance tare da ku. Kullum muna gode wa Allah saboda ku. muna kuma sa ku cikin addu'o'inmu ko yaushe, muna tunawa da ku a gaban Allahnmu, Ubanmu, game da ayyukanku na ban gaskiya, da aikin kauna wadda kuke yi, da kuma tayawarku daram cikin sa zuciya cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. ‘Yan uwa, waɗanda Allah yake kauna, mun san cewa Allah ya zabe ku. saboda mun kawo muku labari mai daɗi ba da magana kadai ba, amma duk da iko, da ruhu mai tsarki, da kuma cikakken tabbaci, kun kuma san irin zaman da muka yi a cikinku domin amfaninku, kuka kuwa zama masu koyi da mu da kuma Ubangiji, gama kuka karbi maganar Allah da farin ciki da ruhu mai tsarki yake sawa, ko da yake kun sha wahala sosai. ta haka kuma kuka zama gurbi ga dukan masu bi na kasar Makidoniya da Akaya. Gama daga wurinku ne kalmar Ubangiji ta bazu, ba ma a kasar Makidoniya da Akaya kadai ba, har ma a ko'ina an san da ban gaskiyarku ga Allah, ba ma sai mun fada ba. Gama mutanen da kansu suke ba da labarin yadda kuka karbe mu, da kuma yadda kuka rabu da gumaka, kuka jiyo wurin Allah. domin ku bauta wa Allah na gaskiya kuma mai rai, ku kuma jira dawar dansa daga sama, Allah ya tada dan daga matattu, wato Yesu, wanda ya fitar da mu daga fushin nan mai zuwa.